Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin uku ga watan Disamban shekarar 2018 kan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da laldaniya da kuma alfa rediyo na birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka, Baba Yakubu makere ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na kwarai da ke jihar Filato ta horar da matasa kimanin 95 kan yadda za su guje wa munanan ɗabi'u yayin da siyasa ke ƙarasowa a Najeriya inda shugabanni za su iya amfani da su wurin tada fitina. Muna kuma tafi da shirin da rashin ta yi da kuma sharhin jaridun Najeriya sai kuma sakonni da kuke kira kuna bar muna bisa na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babban bankin duniya ya sanar yau litinin cewa zai ninka kuɗin da yake badawa domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tunkarar matsalar ɗumamar yanayi zuwa dala miliyan dubu ɗari biyu cikin shekaru biyar. Idan ba mu rage gurɓatacciyar iskar da ake fitarwa ba yanzu za mu sami mutane miliyan ɗari da za su yi rayuwa cikin talauci nan da shekara ta 2030 in ji babban jami'in kula da ɗumamar yanayi na bankin duniya John Rome a hirarsa da kamfanin dillacin labaran Faransa. Tallafin da za a iya ba ba kasashen da ke fama da talaucin su iya rayuwa a yanayi mai zafi da kuma yanayi mai matukar tsanani. zai hada da gina gidaje masu karko da samar da hanyar samun ruwan sha mai tsafta da kuma abin da bankin ya kira hanyar noma mai inganci sanarwar bankin ta zo ne a daidai lokacin da ake fara taron makonni biyu da ya hada kan kasashe 200 kan sauyin yanayi a birnin kotuwasi na kasar poland Manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya Amurka da China sun amince da wata kwarya-kwarya yarjejeniya kan takun saka da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawa shugabannin kasashen Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping a wajen taron manyan kasashe masu tattalin arziki G20. Yayin walimar cin abinci ta tsawon sa'o'i biyu da rabi a birnin Windsor Sides. shugabannin sun tattauna kan bambance-bambance da ke tsakanin su dangane da batun harkokin cinikayya da suka kai ga ƙara kuɗin haraji masu yawa watanni da suka gabata shugaba shi ya ce shugabannin sun daɗe ba su yi haɗu ba kuma abubuwa da dama sun faru tun haɗuwarsu ta ƙarshe ya bayyana cewa haɗin kai tsakanin su zai iya tabbatarwa za a iya samun cin ma burin zaman lafiya da kuma ci gaba a duniya tun farko shugaban amurka donald trump ya ya faɗa a hirar da aka yi da shi cewa dangantakarsa da shi za ta sa a sami masalaha. za a ajiye gawar tsohon shugaban ƙasa amurka george h w bush a zauren majalisar dokokin amurka daga yau litinin da yamma domin ba amurkawa damar karama shugaban ƙasa amurka na 41 za a ba da dama ga manyan baki da kuma jama'a baki ɗaya su shiga majalisar domin karama tsohon shugaban kasar har zuwa ranar laraba da safe masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye bush wanda ya rasu a jiharsa ta texas yana da shekaru 94 a duniya bayan ya shafe shekaru yana fama da rashin lafiya. Bush ya yi mulki wa'adi ɗaya daga shekara ta 1989 zuwa 1993. Za a yi addu'o'in jana'izar sa babbar majami'a ta ƙasa da ke nan birnin Washington daga nan a binne shi ranar Alhamis a ɗakin bincike na shugaban ƙasa da ke Texas. Ranar Asabar, fada White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci jana'izar tasa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani harin da jirgin Amurka da baya amfani da matuki ya kai a kudancin Afghanistan ya kashe babban kwamandan talabijin wa Taliban abinda ya zama gagarumin koma baya ga kungiyar mayakan. jama'a afghanistan da na taliban ɗin sun bayyana shugaban da suna manas mula abdul manan da suka ce an kashe tare da waɗansu mutane hudu ranar asabar a yankin naswan da ke ladin helmand sanarwar da mayakan ta fitar na cewa manan shine shugaban lardin mafi girma a afghanistan inda taliban take da iko da kuma ƙoƙarin kwace galibin yankin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tomadala cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na kwarai da ke jihar filato ta horar da matasa kimanin 95 akan yadda za su kauce wa munanan ɗabi'u musamman yayin da ƙasar ke shirin yin zaɓe a shekarar 2019 inda shugabannin siyasa za su yi amfani da su wurin tada fitina. Ga dai Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Wasu matasa daga jihohin Plateau da Kogi sun bayyana ƙudurinsu na zama 'yan ƙasa na gari da bijirewa shiga bangar siyasa da haddasa fitina a ƙasa. Matasan su 98 wanda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka suka samu horo na musamman a cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a na jihar Plateau. Sun shaida mun cewa yanzu dai kansu ya waye don ba za su yadda a ƙara amfani da su wajen haddasa tashin hankali ba. Sunana Joshua Wala ne from Plateau State of South. Gaskiya yawancin mu mun zo nan muna da damuwa daban-daban. Akwai su mu da muka zo nan mu shaye ne akwai su mu kuma muna nan muna zaman banza a cikin society mu ba abun kirki muke ba amma da muka zo nan sun kawo mana abubuwa da yawa wanda zai mana amfani a rayuwa sun kawo mana wai ba wani matsalan da zamu mu samu a duniya nan da ba mu iya achieving nashi ba sun kawo mana wai shan kwaya ba shi bane rayuwar da za bi sun kawo mana mu je cikin society na mu taimake mutane mu taimaka ma iyalin namu mu taimaka ma community namu sai mu taimaka ma Nigeria ba za amfani da youth na Najeriya ba a rige rigging elections a yi electoral malpractice ko wani abu. Mm, sunana umar suleiman madami gada kogi state local government lokoja na koya abubuwa abun drugs ban sha da kuma yanzu a haka mm, niyan da nake yi da su abokin da nake bi suna sha ni ban sha amma ina da niyan da zan zan sha amma yanzu abin da na koya na ba zan taba sha kuma ba kuma insha Allah na je gida su ma zan nuna musu Allah ya taimake ni su ma su canja sunana goldun asati gofen daga kankila local government domin da ana yuzi namu a kan kiyaye mu yi siyasa ba a ba mu komai sai zai su sa yaran su a makaranta manya manya in aka samu rikicin local government za a kira mu mu je mu rikici a local government amma yanzu shehu rahis ta koya mana abu masu kyau a faɗa a ji mun faɗa cewa yanzu su fi yaran su da suke makaranta mu yi faɗin tare kuma Allah yarda mun dina sunana Sarah Thomas duk kwaison da ake mana kan kwayoyi inda mun samu mun rabu da shi haka za mu samu mu gina jikinmu kuma za mu zama malamai a nan gaba masu kyau darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari jona bawa ya ce cikin makonni biyu da matasan suka yi sun samu canjin rayuwa sun zo yawancinsu kamar yadda kuka gani mutane ne wanda suna kan kwayoyi a 2012 gombe suka fara kawo mana 'yan kalari ice a nan suka zo amka masu training yanzu ai ba maganin kalari kalari ya zama tarihi undp suka kawo mana 'yan civilian jtf na borno nan an kama da dubu uku masu training an sun ga canji din saboda haka ina kira ga dukkan jihohi musamman namu na arewa masu kuɗi za su iya kawo mutane a nan corporate bodies kamar su bankuna su meme kamfanoni sauransu su dangote foundation da sauransu duk za su iya kawo mutane idan mun samu wannan foundation sun yi wannan as part of their social responsibility zai canja abubuwa da yawa musamman a arewa Jami'in hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya Shegun Olushola ya ce hukumar za ta ci gaba da shirinta na taimakawa matasan su cimma burinsu na rayuwa. We are supporting in containing the spread of violent extremism in states where terrorist groups are struggling to have a foothold. ya ce suna taimakawa wajen takaita haɓakar tsauraran aƙida da ke haddasa tashin hankali a jihohin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka yi ƙamari ta hanyar ba da tallafin horarwa da samar da sana'o'in hannu da ƙarfafa zamantakewar al'umma da jami'an tsaro musamman a jihohin Kano, Kaduna, Kogi, Plato, Neja da birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Shin yara Allah na To madalla a gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba da shirinmu sai a shakata da wannan faifai. shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. a kashe ta hanya mai kyau. Masu rai Assalamu alaikum. Yau a cikin shirin za mu duba yunkurin da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu ke yi wajen wayar da kan masu sana'antar da kayayyaki kan muhimmancin fitar da hajar su zuwa kasashen waje. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Masaurare batun haɗin guya ko ƙawance. tsakanin 'yan kasuwa da ke cinikayya a abubuwa daban-daban a matakai kuma daban-daban na da muhimmanci kwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci a kowace ƙasa. Tunde masana ke tambihi da fashin baki game da alfanu da irin wannan tsari ke da shi ga masu saye da sayarwa ko kuma sana'antarwa. Gwamnatoci a matakai daban-daban na kafa hukumomi da cibiyoyi na musamman da aka ɗora wa alhakin kyautata mu'amala tsakanin 'yan kasuwa da tsara ƙa'idoji da dokokin gudanar da kasuwanci. Ga misali a nan Najeriya akwai cibiyoyin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma a matakin tarayya da jihohi da hukumar kula da fitan kayayyaki zuwa ƙetare da hukumar lamuran ƙanana da matsakaitan masana'antu da sauransu. A wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, kun ji wani ƙoƙari da cibiyar kasuwanci masana'antu da ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ke yi ta wannan fuska. Ita Chamber of Commerce tana ma'amala ne da kamfanin nika wanda suke da rajista. Idan ba ka da rajistan nan ba ka zo kawai ka ce ka zama memba na, na Kano Chamber ba. Kokarin da muke ta yi shi ne mutanenmu ma ya zamanto cewa sun yi formalizing businesses ɗinsu. an masa rijista hukumomin gwamnati hmm. amma za ka ga mafi yawan mutane wasu ma'ana gwamnati ta san da hada ka. ta san da hada ka sannan doka tana tafi da kasuwancinka ba kawai kasuwanci na, na, na gado da kuma na, na saba ba wanda za ka ga wannan ya kawo tarnaki wajen shigo su can ba amma alhamdulillahi kokarin da ita can ba commerce take da kuma ita kanta gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya musamman wannan abu da aka fito da shi na ease of doing business yana taimakawa wajen su mutane su samu saukin yin wannan rajistocin da da yake da wahala saboda a karfafa mutane gwiwa su shigo wannan tsarin Malam Attahiru Magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Baya ga cibiyar kasuwanci ta jihar Kano, Center for Partnership for Enterprise Development mai ofishi a nan Kanan, wata cibiya ce mai zaman kanta da kirajin kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa ta bulo da wani tsari da zai sauya yanayin kasuwanci a tsakanin 'yan kasuwa da ke hada-hada a ciki da wajen Najeriya. Dr. Muhammad Hadi Musa shine babban daraktan cibiyar. Babban mahanganmu shine abin da muka kira networking, wato samar da alaƙoƙi, ƙulla dangantaka ta kasuwanci tsakanin masu sana'a. Masu sana'antar da wani abu, kafinta ne, makanike ne, mai man kuli-kuli, mai man shafawa mai kitso mai yin zobo wanda zai mai da zoben ya zama lipton ganyen shayi mai yin kunun aya ko da ma mai yin mota ne ko da ma mai yin jirgin sama ne misali yana sana'antar da wannan abun da kuma waɗanda suke so su zama ɓangarori na wannan sana'a wanda za su zo su rinka ba da gudunmawa ne na kuɗi a sa jari wanda za su zo su ba da gudunmawa na kwakwalwa su zama abin da ake kira technical experts leburori na wannan wuri su masu sana'a neman irin waɗannan mutanen su mutanen neman irin wannan sana'o'in ko kuma a'a 'yan kasuwa masu saye da masu sayarwa shi wannan yana da wani abu ya rasa inda zai je ya sai da shi shi kuma wannan yana da wani abu yana buƙatar wata haja bai san inda zai same ta ba a duk wannan alaƙar babu wanda muke karɓan jarin sami masa abu ba za mu karɓi mutum ya zo yana neman inda zai sa jari mu ce ba mu kuɗin ba muna da inda za mu sa ba financial institution ne ba banki ne mu sai dai mu ce sai dai ya zo ya ce yana so ya sa jarinsa a guri iri kaza sai mu sa tocilan sai mu dalla sai mu haska mai sai mu ce ga inda za ka je can ko kuma shi wanda yake neman irin waɗannan mutanen idan ya zo ba za mu je mu ce bari mu je mu karɓo ma kuɗi ba sai dai mu haska masa mu ce ga wasu wanda suke so su saka jarinsu idan masu sana'a ne alaƙar da ake kullawa tsakanin mai sayar da mai sayarwa ko da a cikin iya ƙwaryar kano ne ko kuma a kano ne da wata jiha a najeriya ko kuma a cikin najeriya da wani guri a wajen najeriya to idan haka ne yaya kuke kuke kulla wannan alaka abin da muke yi shine rijista muke yi mu tallata duk wani wanda yake so ya zama mamba na wannan cibiya ya zo ya faɗi irin abin da yake yi ya buɗe wa kansa membership kuma ga irin abin da yake yi shi kenan za a taskance a aji ana nan wata rana wani zai zo shi kuma yana neman irin wannan abin sai mu ce masa ga dan uwanka nan sai mu kulla musu shi ma kenan ya rijista da ku shi ma ya yi rijista da mu mm. sai mu ce gashi nan mun kulla ku je ku yi harka ku amma mu ba banki bane kuma ba garanto bane masu tsayawa mutane a ba su lamuni ko wani abu makamancin haka mm. sai dai idan sun yi a tsakaninsu za su iya ba mu rekod mu aji kuma ba ma samar musu da garanto shi mu ce wane mun tsaya ma wane ka je ku a'a su za su kulla a sharuɗan su za su kulla sharuɗan su su za su yi yadda za su yarjejeniyar su za su yi harka kuɗin su in har alaka ta samu ai ta yi kyau a tsakanin su idan ba ta yi kyau ba mu ba kotu ba ne to kuma idan haka ne kamar akwai ɗawainiya babu abin da kuke samu na lada alal akalla don ku tafi da ci gaba da yin wannan kulla alaka din ko kuma wani abu mai kama da haka akwai dole ne sai akwai wannan ai duniya kasuwar bukata ce duk hulɗar da za a yi a tsakanin wato mambobi alaƙoƙi partnership din da za a samar abin da kadai muke samu riba shine idan an yi hulɗa za a ba mu 2% kashi biyu cikin ɗari na hulɗar da aka kulla saboda haka idan aka yi hulɗa ta naira dubu ɗaya kaga za a ba mu naira ashirin kenan ita ce 2% ladan mun zo mun kulla a santa ɗin muna taimakawa wurin wato samar da abubuwa na sana'a entrepreneurs masu tasowa to wanda bai da shi ya ga cewa karfinsa ya kai za mu saita shi inda zai je a yi masa rijistar da ta dace da shi da irin hada-hada ko sana'ar da yake so ya yi idan ya yi wannan ya zo to da wannan zai zo ya zama memba na wannan abu idan ba shi da rijista to zai zama na cewar kamar lebura ne shi alal misali mutumin da yake ya iya misali kafinta bai da rijistar kamfani to ba za a iya kulla hulɗar kamfani da kamfani da shi ba sai dai zama na hulɗar shi kan kansa da wani kamfani da zai je ya yi wannan yawwa misali kamar haka saboda haka dole ne sai mutum yana da shirye-shirye da tsare-tsare na takardu da rijista da gwamnati da sauransu ya bi duka due process idan harka idan za ta shiga hulɗa ta kuɗi dama dole sai kamfaninsa yana da account wanda wani banki ya masa. ita wannan alaka da kuke kullawa tsakanin masu bukata ta bangarobi ko saya ko sayarwa ko kuma haduwa a wato wani kasuwanci tare kuna ta takaita ne misali a tsakanin mutumin da yake hada hadasa a kano da kuma wanda zai a fatakwal ko lagos ko kaduna da ire-iren haka misali harka ce ta cikin gida ko kuma a harma hulɗa ta ƙasashen ƙetare misali kasuwanci na waje gaskiya ba iyakacin najeriya ta takaita ba harka ce wacce take har zuwa ƙasashen waje don babban abin da muke ta ƙoƙarin yi shine mu ƙarfafi gwiwar mutanen da muke da membership da su wurin abin da ake cewa exportation fitar da a ababen kayayyakin sayarwa zuwa kasashen waje muna da alaka da nepza wanda export processing zones ne muna da alaka da nexim bank wanda su suke ba da lamuni in mutum zai siyo kaya ko zai siyar da sauransu muna da alaka da eh, central bank ita kanta dukkaninsu muna da alaka da su yadda in mutum ya tashi sai ka wani yana so ya kai kayan eh, shekara da shekaru bai ma sanya zai iya kai ba to kamar mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata nebza ko akwai wani nexim bank ga kuma yadda za su je su yi tuntuɓa ga yadda za su ci gaba da kuma harkokinsu. wai akwai wani lokaci wani mizani da kuka yi cewa zuwa wani lokaci kuna so ku cimma wani mizani misali eh, daga lokacin da kuka fara waɗannan aikace-aikace? eh kwarai kuwa babban mizanin da muke so mu samar shine wayar da kan al'ummar mu su gane hanyoyi masu sauƙi da za su rinka ɗaukan kaya suna fitar da su ƙasar waje su kuma gane a irin maranan da ake ciki export ɗaukan kaya ka sana'antar da su a nan ka ɗauke su zuwa wani guri a ƙasar waje ko da Nijar ne ko Burkina Faso ko Kamaru ballantana a ce za ka kai can turai ko wani abu makamancin haka to shine babban gudunmawar da za ka ba wa Najeriya kuma shine abin da zai kawo wa Najeriya arziki wannan shine babban kudurinmu da muka sa a gaba. Dakta Muhammad Hadi Musa kenan. In ka nemi kuɗi ka da haka muka zo ƙarshen shirin da rashin tayi na wannan mako, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen nasarar wannan shiri a sashen hausa na muryar amurka ni mahmud ibrahim kudi da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wasu salamu alaikum yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya za mu fara shahin jaridar ne da jaridar da guardian jaridar kuma da troito shugaban kasa muhammadu buhari wanda yanzu aka ke halartar taron kare dumamar yanayi ta duniya a kasar poland a karan farko na tabbatar da cewa lallai jita-jita ne da ake cewa ba shi bane shugaban kasa na asali tun bayan da shugaban kasar ya yi jinya a birnin london ne wasu 'yan najeriya na bangaren adawa ke zargin cewa an musanya shugaban kasar ne da wani mai suna jibril al-sudan tare da cewa cewa shugaban kasar ya riga ya rasu a taron da shugaban kasa muhammadu buhari ya da 'yan najeriya da ke zaune a kasar ta poland ya tabbatar da cewa lalle shine shugaban kasa muhammadu buhari original bai mutu ba kuma yana nan daram da karam sai kuma jaridar da nation jaridar da ta waito cewa yanzu dai hankulan shugabannin jam'iyyar pdp ya tashi sakamakon rahotannin da suka samu cewa gwamnan jihar rivers kuma daya daga cikin jigajigan jam'iyyar ta pdp ne ya samu wuke na shirin yin murabus daga mukamin da aka bashi mai kula da yakin neman zaben dan takarar jam'iyyar na pdp a tiku Abakar a yankin kudu maso kudancin najeriya rahoton da jaridar ta the nation ta buga da na cewa gwamnan na jihar rivers bai gamsu da yadda ake ware shi wajen gudanar da harkokin jam'iyyar ta pdp ba tun bayan da alhaji atiku abakar ya samu nasara a zaben fidda gwani na dan takarar mukamin shugaban kasa da za a gudanar a shekara shekara mai zuwa shi dai gwamnan na jihar rivers wike yana goyon bayan gwamnan jihar sokoto ne aminu bozir tambuwal a matsayin dan takarar jam'iyyar kafin tambuwal din da sauran 'yan takarar su sha kayi a hannun atiku abubakar sai kuma jaridar disney jaridar troito kungiyar ma'aikatan majalisu ta tarayyar najeriya na barazanar shiga wani yajin aiki bisa zargin da suke yi na gaza biyan su wasu daga cikin albashinsu da kuma allowance allowance da kuma karin girma kungiyar ta ma'aikatan majalisar tarayya mai suna parliamentary staff association ta baiwa majalisar dokokin tarayyar najeriya makonni biyu su biya su haƙoƙinsu ko kuma su fara wani yajin aiki na gama gari jaridar da ce ta ruwaito sakataren kungiyar kwamrar suleiman haruna na barazanar cewa kungiyar za ta fara yajin aiki kashi na farko ne a ranar talatin nan hudu ga watan disamba sai kuma jaridar da son jaridar ruwaito mataimakin shugaban najeriya tare da tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawa na adoyin samun zaman lafiya na karshen shekara ga najeriya mataimakin shugaban najeriya ya kira ga 'yan najeriya da su gode wa allah da kuma kasancewa masu fata na gari domin samun alheri da kuma ci gaba a shekara mai zuwa a bangaren sa dai tsohon shugaba janar yakubu gawa ya yi bayanin cewa akwai alamu da ke nuna allah na karban addu'o'in 'yan najeriya wajen kaucewa daga shiga bala'o'i da kuma ci gaban kasar sai kuma jaridar the nation jaridar da turai cewa akalla mutane goma sha tara ne suka rasu ciki kuwa har da kananan yara a lokacin da kwale-kwalen da suke ciki ya kife a garin lafiya ge da ke karamar hukumar ido ta jihar kwara ba ya jibrin murai amurka daga lagos to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana sunana lawal abubakar bodin na daga sokoto najeriya da shi mai da kasari da sashen hausa na boa ga sakuna nan ga ilahirin yan najeriya musulmi da kirista dangane da ganga siyasa wadda ta kada talakawan najeriya yan najeriya mata da maza musulmi da kirista ku bi a hankali kada ku yi zaɓen tuman dare ku tabbatar da inda ƙuri'a ku za ta shiga inda za ta zama wutar lantarki za ta zama ruwan sha za ta zama ilimi za ta zama asibiti za ta zama bin doka da oda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Hanis Makaho na garin Maiya jihar da Kwaro jamhuriyar Nijar. ra'ayina shine wannan biki da za a yi jihar da magaram zai disamba wato biki na sha biyu watan sha biyu sha takwas da watan sha biyu allah ya sa a yi shi lafiya a kare lafiya don haka gwamnan jihar da magaram musamman kuma da gwamnati gaba ɗaya na ƙasa allah ya sa a ɗauki matakan tsaro da kyau da kyau yan ƙasar waje wanda sun ka zo su koma lafiya yanzu kan lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. baba babban bankin duniya ya sanar yau litinin cewa zai ninka kudin da yake badawa domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tunkarar matsalar dumamar yanayi zuwa dala miliyan dubu biyu cikin shekaru biyar. Idan ba mu rage gurbatacciyar iska da ake fitarwa ba yanzu za mu samu mutane miliyan ɗari da za su iya rayuwa cikin talauci nan da shekara ta 2030 ji jami'in kula da ɗumamar yanayi na bankin duniya a hirarsa da kamfanin dillacin labaran faransa. Manyan kasashe biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya Amurka da kuma China sun amince da wata kwarya-kwarya yarjejeniya. kan takun saƙa da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin ƙasashen Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping a wajen taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki G20. Za a aje gawar tsohon shugaban ƙasar Amurka George H.W. Bush a zauren Majalisar Dokokin Amurka daga yau Litinin da yamma domin ba Amurkawa damar karrama shugaban ƙasar Amurka na 41. za a ba da dama ga manyan baki da kuma jama'a baki daya su shiga majalisar domin karrama tsohon shugaban kasa har zuwa rana laraba da safe masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye bush wanda ya rasu a jiharsa texas yana da shekaru 94 da duniya bayan ya shafe shekaru da dama yana fama da rashin lafiya. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashi hausa na muryar amurka musamman alheri grace abdu wacce ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni malam cd da injiniyanmu na wannan hantsin baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai anjima. jima.